namiji ba kowa bane face mugu azalimi macuci ha'iri mara imani mara tausayi wanda bai damu da rayuwar kowa ba sai tasa kai momi ki tuna fa maza suna da rana rana ta wauta ko ta bakin ciki maza fa za su la'ance ki sai mene akan da za su dora ina ma Allah mata kawai ya halitta a wannan duniyan bai halicci maza ba wai duk akan me kike faɗin haka mai dole abin da kika ga ina faɗa ina faɗa miki ne domin ki san rashin imanin namiji ni kan zan so in ji me namiji ya miki har kika tsane shi ba tsoro zan baki ba amma ke ma ki kula da naki miji tarkon kauna Allah ya tsino gadan nan me maka kuma akan sa bakitin amana ta dole in tsino gadan nan yanzu ba gashi kai ma za ka rama ba eh kun faka ne tarkon kauna tabbas ya ɗana tarkonsa tabbas ya ɗana kuma linzaminsa masu bin kashi ya ɗebo ruwan dafa kansa babu dalili babu ɗan mafara shin me yake faruwa tana fita daga gidan ko kuma a'a ana charamta ne da su tarkon ƙauna. Wuke idan na baki damar me zaki? Hannatu ni kike jifa da irin wa'innan mugayen kalaman haka? Babu wani wanda ya isa ya datse igiyar da ke tsakanina da ke sani. Wannan asibitin fa ba asibiti na bane. Ba haka bane lokuma Hasina. ga wata kawai za ki zo ki tara. idan akwai abin da ya fi kisa a aikace to wallahi zan yi kamfanin amat entertainment suka ɗauki nauyin kamu wannan katacin shirin mai suna tarkon ƙauna da ka san ko wane ne shi da ba kai wannan fatan ba amma wane ne shi kuma me yasa kika faɗa haka asina ta san zaka iya yi mata komai idan ta yi maka laifi mutum ya aure a ba sai huta ku dinga zuwa gidan kawai daga yau ba ni ba ke ba kuma zan ƙara zuwa inda kike ba yalla kai bulla sakon kauna labari da tsarawa saifullahu saif daukar nauyi hajiya aisha tijjani shiryawa abdulaziz dan suman ba da umarni alukum zak zak tarkon kauna mazan ne yan daba kwarai kuwa to amma me sai kika ce mazan yan daba ne maganin ta ɗaya ne kuma ina da shi tun da haka ne burin ka idan ta mutu sai ka zo ka binne ta garin yaya wannan fayil din ya tare da bashi haka ina jin yanzu ma ya mutu tarkon kauna umma ina jin a raina mahamu zai iya kashe dan daba ne ba dan daba bane amma ya fi haka munafika annamimiya ashe daman amana da yake ci to wallahi wallahi yau nan sai na kashe ki tarkon kauna tunda marainiya ce to yadda na gansu suna tare suka tsuguna su a gaishe ni sai na ga soyayya ce ta makula a tsakaninsu to ni kuma wannan yaro dama ina ta addu'a Allah ya kawo abin da ni ma zan share masa hawaye to yanzu ni kuma zan iya kokari na in ga na taka rawa insha Allahu yaron nan sai ya auri yarinya na Amina to kaje abin da kenan haka ne yayi kyau a ina shehu gani na wato ina ganin wannan magana da dukkanin da kake akan wannan abu ka canza shi domin wannan abun kai ma ka san ka ɗauko ruwan dafa kanka ta ina za ka je ka ce ga bukata taka shi ya biya maka a kuna irin wannan zaman ka fa san halin da kuke ciki ko ko ban da wannan fitan da muke ciki so kake ka je ka nemi bukata wajen sai dau kasa ya watsa ma a fuska wata fitina kuma ta sake tasowa tsakanin ku haba alai shehu wato kana ji wannan abun fa ba mai yiwa bane ba Allah mu tafi ko inda zamu tafi kama daina wannan zancen Amina, gashi dai na rako ki har kusan gida. kin more to na gode sosai na'am kaga shi ya saka nake cewa wanda yake mu'amala da kai dole zai karu haka ne A'a, ah, ai kuma ni ya kamata a ce na yi wannan kalmar ka daina raina baiwar da Allah ya maka saboda kai mutum ne mai baiwa to alhamdulillah a ah, ni yanzu ina ganin zan tafi saboda kin ji an tada sallah bai kamata ce dan musulmi yana bari sallah tana wuce shi ba gaskiya ne shi ya saka na ce maka mu'amala ta da kai tana ƙara sa na in wasu abubuwa kuma in ƙaru da kai godiya nake to na gode shikenan na gode ah, na ba damuwa na gode yau ba mara. da yawa yaya haka hajara lafiya kika shigo ko sallama babu caɗita sallama na zuwa yau rabu zuwa ne mu yi ta ta kare tunda ke na fahimci ba mutum ne kirki ba ce ba so ki a rabu lafiya ba hajara kenan ai sai ki a hankali yanzu dai zauna tukunna mana ki tattaro min abubuwa na kuɗi na da ke hannunki ki miƙa min kuɗi na sawun ki alkafa in ja mutunci na gaba idan kuma ba haka ba wallahi yau za a yi kiɗan tashi a cikin gidan nan ki haƙuri hajara yanzu ba da kuɗi kin san jiya da yau da bambanci samun ba irin na da bane lalle kin same ni duniya taimun atishawa barkono Ke inda ne aka ce ki rike min wannan kuɗin ke kanki kin san ba za ki rike ba. Wallahi kin sani ba kan wanda sa bace. abinda nake so da ke yau. Dukiya ta yi kuka mai kata hannu mai ita. Idan kuma ba haka ba duk abin da ya faru yau a gidan nan ke kika siya. Komai zai iya faruwa an gaya miki gaskiya. Hajara. Rabi. Zuwa ta kai nan wato ki min to zaka ko me kike nufi? Mutum dan ya zo karɓa sa shine to zata? Hakkin ki ne? na wani, mana ko ki ne? Kuɗi. ba ni da su na cinye <laughs> haka nake so iya wurin da nake so ki zo a duk abin da zai faru ya faru a yau wannan ranar ita ce watan tonan asirin sirrin ki da kika shekara da shekaru kina boyewa kin san dai ni tubar ki a gabana babu abin da ban sani ba dan haka ki shirya karɓar kaddarar tonan asirin ki ki san wannan sannu sana'anti Allah sauƙi Asma'u jiki kawo mu ba a shakin ji? Ta. Marainiya, marainiya, marainiya ce, tunda marainiya ce, marainiya ce, ku bar dukanta. ku bar zaginta ya taɓa ki ki daina kuka ki haƙuri na ce ki daina kuka komai an kai muke Allah na kallo wa ina hulanki ne asma'u ta. ki sa hulanki ki je ki kira anta amina na kiran ta kinji marainiya marainiya marainiya ce tunda marainiya ce marainiya ce ku bar dukanta ku bar zaginta ga antashan cikin ta yana ta mulɗawa wai ta ce wai ki zo ta ce zo eh me kike neman mani amma an tabulki ne ba ta lafiya zan je in duba ta ce wai na zo to sai menene in ba ta da lafiya shi yasa zaki saka min kafa ki tafi umma mun san halin da take ciki fa ya kamata mu je mu duba ta shi wanda ya aje ta a gidan bai ya kamata ya tsaya duba ta ba sai ke da Allah ci gaba da matsa min gafa ne kuma dan Allah kar ki biya abin da ke tsakaninku don Allah ki bari aje a duba ta tilo ci gaba da min masa cikin ji Allah ya miki albarka me kike ke kuma nan gura har yanzu baki tashi ba tashi ki bari mun gurin kina sa wasa da da figa fiye ɗin tsiya maza ki matsa na kafa ya albarka kin ci marainiya ce tunda marainiya matsa sosai da ƙarfi da ƙarfi marainiya haɗe shi ce ku bar dukanta ku bar zaginta wa ya taɓa ki ki daina kuka ta ce ba Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. za ki iya gane gidan kaka? Eh. da Allah ki je ki kira min ita kin ji? marainiya ce marainiya ce marainiya ce ku bar dukanta ku bar zaginta uwa ya taba ki ki daina kuka ki haƙuri na ce ki daina kuka komai an kai muke Allah na kallo marainiya marainiya marainiya ce tunda marainiya ce marainiya ce ku bar dukanta ku bar zaginta ya taɓa ki ki daina kuka ki haƙuri na ce ki daina kuka komai an kai muke Allah na kallo marainiya marainiya marainiya marainiya marainiya ce tunda marainiya ce marainiya ce ku bar dukanta ku bar zaginta ya taɓa ki ki daina kuka ki haƙuri na ce ki daina kuka komai an kai muke Allah na kallo marainiya marainiya marainiya ce tunda marainiya ce marainiya ce ku bar dukanta ku bar zaginta waya ta baki ki daina an sannu huyo Allah sannu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un umma umma huyo Allah menene na jikina kina ta fama kira umma an tabi likita batun lafiya mu kai ta asibiti ni na auro ta ko zama na take yi da zaki ce akai ta asibiti umma dan Allah sanni kin ji to ba inda zani a wani asibitin da zamu je kuma ki sake ta sake ta na ce umma Allah yana cewa miyani da mummuna aiki mi umarni da kyakkyawa duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi don Allah umma mu taimaka mata sanni kin ji sanni ba za ki sake ta ba umma ba dan na bijire miki ba don Allah mu taimake da mu kai ta asibiti san me zamu yanzu ya kamata mu shiga ciki mu kai ta tunda ta ce nan ne gidan kakarta mu shiga mu kakarta bayani ko ya kake gani gaskiya ne kun ji Salamu alaikum. Salamu alaikum. Abin wa salam. baba. Yawwa Yawwa lafiya? Me ya faru? Wallahi baba mun zo wucewa ne akan mashin. To mun zo wucewa kawai sai ta gifta. Gaba ɗaya hankalinta ba a ta yake ba shine muka bige ta an muka ɗauke ta ne muka kai ta kimas aka ɗan yi mata treatment na ɗan ji ciwo kaɗan dai ta kokurje shine muka ce bari mu kawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bata je ji ciwo ba ko ana muna ana ma tunan treatment din amma cewa take anti akai to jan anti anti anti to ni ma na gode muku in wasu ne marasa imanin ai da ka bige ta ma tafiya za su sai a rasa ma wanda ya bige ta to Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka na gode na gode na gode Allah ya kiyaye na gode nan da kwana biyu za mu dan dawo mu gaya jikin na to mun gode Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Me ya samu antin? Me ya same ta? Ta ne yake ciwo kamar za ta mutu. Ki buɗe baki ki ga abin ban ji ba sosai. Cikin ta ne yake ciwo kamar za ta mutu. Antin ta ki? To mu je in shirya mu zo mu tafi. wallahi na ji daɗi wallahi eh, amma yarinyar na abin tausayi ce wallahi suke abin tausayi na tausaya gaba ɗaya labarin ta abin tausayi ne ba komai sai dinga dawo kwana biyu lillahi wa inna wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un An tafi lafiya ba mu tafi asibiti. tunda marainiya na wa inna ilaihi raji'un marainiya <laughs> ce ku bar dukanta ku bar zaɓinta dama tun ɗazu kai nake ta jira wallahi to maganan yarinyar nan bilkisu alhaji ba ta da lafiya nake cewa abadan Allah da annabi ba a saurara mun dan Allah da annabi ina ruwa na da Allah take ciki me kuma bidadan da kasa da wannan take ciki na ruwana in har ruwanka fa kace alhaji ka ce fa kuma ciki ne da ita to duk wanda ya ganta zai tausaya mata a samu a kai ta asibiti alhaji wai shasha sha ake so abin da a cikin gidan ne saboda Allah da nabi na zo na ganta a kunce a ne eh, eh, eh, na ruwana da wani ni za a dora abin nan ke difa cikin nan fa ko kwantarsa fa nake yi ko kwantarsa nake fa wani cikin fa ka fa a daga mun hankali ko kwanto kuma ba zan ku kwanto ba na kwanto ba ke yanzu ba cikin ko ko ba ko ko ke ba shaida ba ce kuma kawai sai a wani gara wani ba da nake yi ba haka ne amma da kai hakuri ka taimaka mata na kin yi hakurin da an yi hakuri a taimaka da ni haba rabi ki je ki nemo ruwa mai sanyi don Allah ne isha an cika ciki na don Allah amma alhaji ko kwanto akan cikin naka kina mamaki cewa baka cikin nan ba naka wa ya tabaki ki na kuka ki haƙuri na ce ki na kuka komai an kai ya Allah na kallo marainiya marainiya marainiya ce Lafiya? Me ya faru da ita? Tun safe ba ta mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilkisu. Bilkisu. Ba ta motsi. Tun safe. Bilkisu. Ke zaune da ita kuma? Bilkisu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilkisu. <laughs> Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku bar dukanta ku bar zagin Malam Barau lafiya dai ku eh lafiya to amma fa an zo magare kurewa fa gabaki daya ba dai kai da mutumin bane a'a shine wani irin abu ne wannan cin kashin ya ishe ni haka yarinyar nan yanzu ka gani Allah ya sauka mata da naƙuda ba kunya ba tsoron Allah haka mutumin ne ya saka kafafuwansa cikin takalma ya shura ya kama hanya tsallake ta bata ai sa ne ya tsaya kula da ita to sai a sama aka tura me za ta iya yi mata ta gangara da gudu ta tafi ta je ta gaya wa kaka garin zumudi akan hanya mashin ya make ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya takaita abin ya zo da sauki mai mashin din yaro ne mai hankali ya tsaya ya dauke ta suka karasa gidan kaka ta shiga jiki na rawa gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi subhanallah tace kai je ka yaro kaka na zuwa gidan ta ga halin da yarinyar nan take ta yanke jiki ta faɗi ita mata su suma to da wane zan ji wallahi wannan rajulun wani irin abu ne wannan gaskiya alhaji isa ba kyauta dan muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai hakuri kuma kaga akan wannan abu wallahi tallahi ko zumuncin mu zai ɓaci da alhaji isa zan je zan gaya mai wannan abin da ya ba daidai bane ba Allah sarki na so a ce abin da na rasa ya rayu kuma na so a ce in na tashi haifan shi haifi mace domin mai da sunan mama ki ci gaba da hakuri kamar inda kika saba ki ɗauka wannan ƙaddara ce insha Allah za ki koma ɗakin ki wannan gidan kike magana ha ba haka Allah ya raba ni da wannan gidan wannan gidan babu komai a cikinsa fa sai tashin hankali hatta asama uba saragawa ba ki daina faɗan wannan magana bilkisu wannan kaddara ce ki ɗauka kamar jarrabawa ce ki tuna ba kin yi haƙuri a baya wannan jarrabawa ki ƙoƙari ki cinye kar ki zamanto haƙurin da kika yi a baya bai miki amfani ba da yadda Allah ya ki koma gidan Annabi Isa kuma gaskiya za ta yi halinta ki riƙe wannan za kuma ki ce na gaya miki har ila yau dai kaka ba zan taɓa umarnin ki ba duk abin da kika umarce ni da shi zan yi koyi da shi mutukar bai saba wa ubangiji ba to Allah ya miki albarka marainiya ce tunda marainiya ce marainiya ce ku bar dukanta ku bar zaginta wa ya baki. salamu alaikum gajiya ni ba gaisuwa ce ta kano wajen ka ba yauwa yau zuwa na yi alhaji isa me ta ta kare ni da kai idan kana son zumuncin mai ɗore ya ɗore amma daga yau na zo ne in gaya ma abin fa da kake fa ya ishe ni tsakani da allah alhaji isa wani irin imani da kai ina zuciyarka ta tafi ina imanin ka ya tafi yarinya tana naƙuda yarinya ba lafiya ka ɗauke kanka ka sa ƙafa ka fice ba abin da dame ka da su sai yarinyar nan ce amina yarinya yar mutunci wacce take so ta gama da duniya lafiya da ita da eh, eh, eh, gyatuman nan wacce ita ma bukata take a kai ta asibiti su za su ta ni akan wannan bayar Allah har aka zo inda aka zo wannan ɗin imani ne naka kai wai wacce ɗin zuciya ce da kai ne dan Allah dan annabi to yanzu abin da ke so dai Alhaji Barau to Allah ka yi haƙuri wannan sharri shedan ne ai ka ci irin ta ka yi haƙuri kuma ko ya yi zawarwari. da an yi magana sai ku ce shaidan ka dai ta ayyana maka ta baka sha'awar abin da ka ga ya dace kai to alhamdulillah alai isa na daɗe ina gaya maka wannan matsawa baiwar Allah da kake bai dace ba ka ƙi ka ji to kaga daga yau in Allah ya so yadda ba za ka ƙara ganin kafata a ka da sunan zumunci ba akan dai wannan abun tunda da kai ba za ka gyara ba ba ni ba kai kan wata mu'amala ai ba haka ake ji bana Alhaji Barau barau Tilo? Tilo? Gaskiya ina ta faman zabga miki kira amma shiru. Amma wallahi ban ji ba. Ina nan ina ta nazari ne akan abin da ya samu an Bilkisu. La sarki wallahi umma tausayinta nake ji mariniyar Allah. Tana ta cin daɗi ta samu ciki. Allah bai za ta haife shi ba. Na shi yanzu ta rasa shi. Ina mata addu'a Allah Ubangiji ya kawo mata wani. To ba amin ba. Na ce ba amin ba. Ba amin ba kika ce. yanzu ke tilo in ban da rashin hankali irin naki ni baki min addu'a in samu wani cikin ba sai ki je kina ma wata addu'a umma ni ba gani kin haife ni ba ita kuma fa kar ki manta da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa mutum baya cika mumini sai ya so wa dan uwansa abin da zai so kansa gaskiya ne yanzu ne a takaice da ni ba mumini ba ni ba haka nake nufi me kike nufi tunatar da ke kawai ne abin da kika manta to shi kenan. tunda tunatar da ni kika na ji daɗin tunatarwar da kika abin da nake so da ke yanzu ki samo bulala kina zabga mun kina cewa gyara ga abin da Allah ce ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ki hakuri ni ba haka ne kai ka ji mace kamar ta shanye min 'ya san matakin da zan ɗauka. A gaskiya akwai matsala. Matsala? Kamar ta yaya matsala. Matsala kamar abin da yake faruwa a gidan Alhaji Isa. Wannan yarinya fa ba fa kaya ba ce mu a kanmu. Idan bai ga mutuncin da muka yi masa ba to ni gaskiya yanzu ni haƙuri na ya zo ƙarshe gara a raba auren nan.